Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ta ƙaddamar da wani shiri na musamman da zai mai da hankali wajen wayar da kan matasan Fulanin kan illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma shiga bangar siyasa. da yake ƙaddamar da wannan shiri Amina fadar gwamnatin jihar Niger, shugaban kungiyar Tamiyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa har ɗan zuru ya ce ya zama tilas su ɗauki wannan mataki musamman a daidai wannan lokaci na shiga hada-hadar siyasa a Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kuma lokaci ne yanzu da bahillacin Najeriya ya kamata ya san meye ne ake nuhi da shi, meye ne ake fata da shi, meye ne ake son a yi unhwani da shi, meye ne ake son a tunzura shi. Saboda wasu abubuwa ana tunzura al'ummar Fulani ne saboda shugaban ƙasar Najeriya yana bahillaci to ba ma son a ɗauki abun da zai sa a mai da 'ya'yanmu 'yan banga siyasa ana sayan ƙwayoyin naira goma ana basu ana amfani da su amma da to kuna da ɗan takarar da kuke goyon baya ko a ita magana ɗan takara me yadda Allah ba jam'iyya ba ƙungiyar siyasa ba ce ƙungiya ce ta makiyaya ƙungiya ce ta kare hakkin makiyayi kuma ƙungiya ce mai biyayya ga gwamnati gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yaba da wannan mataki na faɗakar da matasan Fulanin da ƙungiyar ta Jam'iyyati Allah ta ɗauka, Alhaji Abdullahi Babai babban darakta ne mai kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger. Na farko shi ne shi National President uh, na Miyetti Allah Cattle Breeders of Nigeria a uh, muna mashi godiya da har ya ɗauki Niger ya ce da ita ne zai flagging up na maganan kamfen. a kan wayar ma matasa kai a kan ba su miyagun kwayoyi su je suna waɗansu abubuwa wanda ba su kamata ba a dalilin wani a baka dubu biyar ka dawo gida da hannu guda ya ɗauki a kan zaɓin Niger state da suka yi cewa ita ne za su yi flagging off da ita muna musu godiya mun gode kuma Allah ya saka musu da alkhairi amma ana zargin ku shugabannin siyasan nan ku kuke jawo matasan nan kuna yin abin da bai dace ba eh idan ka duba a jihar Niger yanzu zaka ga shi mai girma gwamnan jihar Niger akwai lokacin ma da za a yi wani abu matasan su bi shi ba zai saurare su ba zai shiga cikin gida abun shi don baya son irin abubuwan da suke A can gefe guda kuma shugaban kungiyar Tamiyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa ya ce sun fara faɗakar da makiyayan mahimmancin tsarin kiwo irin na zamani da zai kawo ƙarshen al'adar zuwa kiwo ƙasa da ƙasa da Fulanin ke yi a halin yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.